for Nigeria, his plans to address them, and how the United States can help. In particular, we discuss practical ways to strengthen security, which is threatened by Boko Haram's horrific acts of terror and violence, to develop the economy, to combat corruption, and to make government more effective and transparent. Mukaddashin sakataren harkokin wajen Amurka kenan Mr. Anthony Blinken dazu-dazun nan inda yake taron manema labarai a ofishin jakadancin Amurka da kenan Abuja. Ya ce shugaba Muhammadu Buhari ka iya daidaita al'amura a ƙasar nan kuma Amurka za ta duba yadda za ta kawo ɗauki. Ya ce a ganawar da ya Muhammadu Buhari sun tattauna hanyoyin da za a bi don karfafa tsarin tsaro musamman ganin yadda kungiyar boko haram ke kara zamantawa barazana za kuma tallafa tattalin arzikin kasa yakar cin hanci da rashawa a kuma tabbatar da gwamnati ta saki nan da ke kanta kamar da ya kamata Mr. Anthony Blinken ya ce Amurka na yin Allah wadai bisa yadda Boko Haram ke ci gaba da kai har-hare a masallatai da kuma majami'u. a Domin a kawo ƙarshen wannan matsala ta Boko Haram, Mr. Anthony Blinken ya ce akwai buƙatar samun kyakkyawan shugabanci na gari, adalci tsakanin 'yan Kasa mutunta haƙƙin Adama tabbatar da tsaro mai dorewa a wuraren da aka enter a yankin arewa maso gabas mukaddashin sakataren harkokin wajen na amurka ya ce yadda hulɗar diflomasiyar wannan karo zai kasance tsakanin kasashen biyu shine mai amurka za ta cimma tare da najeriya ba mai amurka za ta yi wa najeriya ba ya ce amurka za ta kawo tallafi wajen ganin an kubutar da 'yan matan chibok da ma sauran 'yan najeriya da ƙungiyar boko haram ke garkuwa da su a halin yanzu Antony blinken ya ce amurka za ta kuma marawa ƙasar nan musamman wajen horas da jami'an tsaro samar masu da kayan aiki irin na zamani da musayar bayanan sirri in the Economic and Financial Crimes Commission and other agencies responsible uh, for dealing with uh, ya kuma ce cin hanci ba karamar illa ba ce a don haka tuni kasarsa ta yi nisa wajen tallafa hukumar efcc da kayan aiki irin na zamani da ma horas da jami'anta bugu da ƙari ya ce amerika za ta kuma takarwa sosai wajen gano kudaden haramun da aka sace aka ɓoye su a ƙasashen ƙetare hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria.